Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan barka mu da sake taruwa da ku. Wannan gaba da fadakar da al'umma kan abin da tare da shahararren matashin malamin nan malami wanda ya yau mun tare da shi a wannan fage mai albarka zai ci gaba da bayani a kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi saboda haka lallai lalla masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu babban shehin malami shehin malam mai baro ta ina maka shehin mijitafa ibn shak mai baro ta rahimahullahu wa nawara da biyahu da ni da kai da duk wanda suke da su biyo mu a baya ina mana nima sallama ko ina cewa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wanda da su zo mana kuma ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu sai fi da maka ne za mu za mu yi a ci gaba da faɗa ga duniya wane ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda dai shi ne duniya kuma daga bakin kuma ne da ba zai kamata mu ji ma'aiki ina ba da kuma saboda haka ah, mutum ya a da filin nasu ne Na. to yau ba tare da sa wani ya gobe kai kai tsaye an sake min ragama sai shi kenan sola Allah ya يلعب الرف يا صرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا ضيافي يا ملاذي يا ولي عمرنا الدنيا وفي يوم الشرر قد وقفنا فيضك الحامي علا وعلوما وسلوكا للعثر ورشادا وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر حاطلات تحينا يا رسول الله يا من عن تبرى يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الله فاحذرني لدى قبض روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اطحي ما alhamdulillah mun ga barkan mu dawowa daga jin wannan bege na sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya da zuciya wanda ba da shi ba da tsira shi na ba mu da shi ko ba kamar yadda muka gaba wato muna da kusan matakin ilimin nan da suna shan burhani dini ma'ana hujjan addini ta yadda a yau ma su yi rabbi da ainihin rabbi ga 'yan wa'adi sallallahu alaihi wa sallam akidu yake cewa wai girgije da yi ma sallallahu alaihi wa sallam inuwa ba mu ko insha Allah mu samu daga wurin babban tsohon malami da malami ya ce wannan lokaci na cikin lokacin ba su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 walhamdulillahi rabbil alamin yan uwa muna sake sallama ta biyu wanda muke tare da ku da wanda za su zo shi jagoran shirin wannan babban bijimin malami dan kuma malamai jikan malamai shine Sheikh Muhammad Mujtaba bin shak mai baro ta rahimahullah a yau insha Allah kamar yadda shi ya gabatar karatunmu mai take raddi wa 'yan izala akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba haske bane hmm. mun yi karatu na biyu yau karatunmu na uku kenan amma duk wanda yake biye da mu ya ci irin hadisai da muka kawo irin hadisin imamu muslim da imamu bukhari da ranar muka karanta da yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi haske ne daga Allah subhanahu wata'ala wanda babu wani kwana a cikin wannan magana kuma duk wani wanda zuciyarsa akwai haske na imani to ba in inkarin haka ba mun ka kawo ayoyin alkur'ani mun kawo hadisi na sayyidina wato ah, a da wanda abu a ah, sayyidina abu ah, abu huraira ya rawaita wanda imamul bukhari da muslim duka sun rawaici wannan hadisi mun kawo kuma hadisi na sai aisha wanda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam goshin sa yakan dinga tattatsin haske kamar ka ce walqiya ne mun kawo hadisi na sayyidina abubakar da ka'ab bin malik yana cewa fuskan annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka ce wato wata ne sa irin da yake bugan haske mun kawo hadisi na abu dufai wanda aka ce siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance fari ne ya ce idan yana farin ciki fuskansa takan yi haske ya ce kai ka ce madubi ne ya ce kai ka ce wata ma a fuskan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ake kallonsa sannan ga hadisin jabi ya ce misalin fuskan annabi kamar a haɗa rana ne da wata wanda duk wayannan hadisai mun kawo marji'insu kuma muka kawo hadisin nan na Hassan dan Sayyidina Ali radiyallahu anhu daga kawunsa wanda ake kira Halatu dan Abu dan Abi Hala wanda ya kasance shi Halatu wa yake masaida na Fa'ima domin shi dan saida na Khadija ne wanda ita sune babansu ya aure ta da tara da ya rasu aka mata bishara da ta auri annabin ƙarshen zamani sake aure ba ko yayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan halatu din dan abu hala kawu yake masai na hasan ya tashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sifanta mana fuskan annabi yace kai ka ce wata ne yana da sha wannan duk abin da yake gwada mana cewa na tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne zahirinsa da baɗininsa ba kamar yadda cin mutanen suke faɗa ba sannan kun ka kawo ka duba hadisin nan na Jabir dan Samura shi kuma yace fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana na fito ina kallon annabi wanda duk wanda ya wancan karatun mu ya ga wannan magana yace na fito dare a wannan daren dare ne mai hasken wata irin na daren 14 din nan yace sai na kasance in kalli fuskan annabi in kalli wata in kalli fuskan annabi yace wallahi sai na ga annabi ni a gurina ya fi mun wata kyau ma'ana ya fi wata haske sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana gwada mana annabi haske ne haka hadisin nan na rabi'u into hours na malami na magana ta ka da gabatarwa kana so kana so ka ma al'umma kenan akwai waɗansu mutane wanda suke ganin mm. annabi ba ba kwarai ko wanda shine yanzu ma da mu karanta wasiƙa ko in ce fatawa da aka yi ma wato mashuhurin malamin su na duniya wanda ake kira Ibn Baz wanda yana daga cikin wato masu ba da fatawa a Saudiya wanda su ne dara asu in bai zamo na ɗaya ba to bare wuce na biyu ba a zamanin sa wanda aka masa tambaya akan mutum mai sallah mai sallah ba su bane ai ai kaji abin da ya gaya manzo Allah ma uzu billahi minash shaitanir rajim amma da mu karanta yauwa da ka ji kuma kamar yadda muka faɗa dama a karatun mu ne yau da mu zo har da muryan ɗaya daga cikin malaman tafsirin su to shi muryan sa ne da yi mun yanke ba amma da mu fara karanta na wannan mu kuma faɗi yadda duk wanda yake so tunda duniya ta zama ɗaya ne ya je shafi na fatawansa dai ga wannan magana karara ai abin da ya gaya wannan ma a'udhu billahi min shaitani rajim abin ba ba ba daɗin fada to haka wannan hadisi na Rabi'u dan wato ma'awaz shi ma aka ce sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi law aito yace da da ka ga manzon Allah yake gaya ma tabi'in da yake masa tambaya cewa ya sifanta masa ko da ke mace ne ake ce ta sifanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce wallahi mun da yake mata tambaya law ai da ka gan shi lar'aita shamsa dali'atan ta ce wallahi da rana ka gani a fili la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zauna da manzo Allah ta ce lar'aita shamsa dali'atan da ka ga rana lokacin da fito a fili kawai da ka ga annabi muhammadu rana ne kawai lokacin da ta fito sallallahu alaihi wasallam to sabila da kai kai tsaye bari mu je zuwa ga hadisin nan kafin mu karanta musu wasu hadisai da kuma ayoyin alkur'ani za mu sa karanta musu bari mu karanta wannan a tambaya da aka yi mashi ɗaya daga cikin wannan malama nasu wanda ake kira wanda suke kiransa da al-imam ibn baz wanda idan ka je ka duba shafin fatawansa a ko kana rubutawa fatawan fatawa ibn baz da ka ga da su maka in kuma kana so ma ka ga abin da sosai ka rubuta cewa an halicci annabi daga haske ne ta ce kana neman hmm. fatawan daga ibn baz da su kuma ka abin da mana hatta akwai muryan sa ma muryan sa yake ba ta fita ce sosai sai suka shi yasa muka dauki da mu karanta da da mu sa muryan ana amma mun taba sawa anan da sarki zaki mun taba sawa wannan fili wanda ya wannan tambaya mabin baz shine ake kiransa wato tayyib as-su'al tayyib hadhihi risala waradat min Abdul afwan wai wasiƙa ne mai daɗi wanda wannan wasiƙa ta zo ne ga wanda ya tambayar sunansa Abdullatif Latif Mahmud Aliyu Al-Yamani mutumin Yamani yas'alu yana tambayar shi wato babban malamin su shi Bin Bas kenan yana tambayar sa an kaɗai shajirin lazi alal kuburi wai hukuncin yanke bishiyoyi da suke kan kaburgura ba wannan ne mahallin shahid din mun ba kuma bai amsa ma wannan ba ya kula fi risalati to ga abin da yake faɗa a cikin wasiƙansa da ya turo yana tambaya a gurin wannan mufti na ƙasar Saudiya wanda yake habiye ne dan izala ne kuma suna ji da shi sosai yace samitu nasan ya kuluna yace naji mutane wasu mutane suna ce innar rasula inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulika min nurin yana ce annabi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa annabi wai an halice shi ne daga haske yace kuma suna cewa awwalu ma khalaqallahu nura muhammadin sallallahu alaihi wasallam farkon abin da Allah subhanahu wataala ya halitta shine hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqra'una alqur'ana alkarim suna kuma karanta qur'ani mai girma wa yahduna sawabahu ila rasuli sallallahu alaihi wasallam suna ba da ladan kuma karanta Qur'ani su ce sun ba da ladan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka san su baye mu ne muke da wannan karanta Al-Qur'ani mu yi salatin annabi mu yi wasu istighfari mu ce hazihi hadiyatun minni ilayka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mun yi hadiya ne zuwa gare ka ya annabin Allah su ba su san wannan ladabi ba ba su san wannan girmamawa ba shi yake ce har karanta Qur'anin ma a bada ladan da wannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yana tambayan hukunci akai yi a gurin sa yana ganin kai wannan ma annabi ma ya ka tambaya ya halatta a maza ko bai halatta kamar kamar kai ka ce wato nasosi ba su tabbatar da dukkan mamaci kana iya masa addu'a Allah ya masa rama hmm. Shi kenan wai udu aidan yana faɗa kuma to shi da ya faɗa haka sai a shehu a id aidan shi shehu bin ba sai ya ce a id aidan wai yana ce masa mushi abdulatif ya sake maimaita tambayarsa to shi ne sai ya sake maimaita wannan abun da muka faɗa ɗin? an ce annabi sallallahu alaihi wasallama an halicce shi ne daga haske kuma mutane suna ya hukuncin yanke bishiyoyi da suke kabarura me kuma hukuncin karanta alkur'ani a ba da ladansa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana neman ingancin wannan magana hmm. sai sake cewa kuma ana a karanta qur'ani a bada annabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam walil amwat kuma a ba ladan ma a ce mu mamata ma yace a fiduna an haz yace ubamu wato fatawa akan ingancin wannan to ga aljawab to ga amsar da shi bin ba zai bayar yace amma ma yaqulun nas wa yaqulu nasu min annahu sallallahu alaihi wasallam khuliqa min an-nuri hadha kulluhu la asla lahu kaunuhu khuliqa min an-nuri yace wai abin da mutane suke faɗa in ji bin cewa an halicci annabi sallallahu alaihi wasallama daga haske ne yace wannan gabaki ɗayansa bai da asali yace kuma wannan gabaki ɗayansa cewa annabi an halicci kasancewansa haske yace wannan bai da asali awwal ma khalaqallahu farkon ay awwal ma ka nuru muhammadin wai magana hadisin da ake ce farkon abin da Allah halitta haska annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace hazihi akhbarun yace wannan labarbari mawdu'atun la aslala wannan labari ne yace na ƙarya ba ta da asali wala asasa laha an nabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal hiya mawdu'atun makzuba na Sheikh Burhanuddin kasan bani mamaki ne na'am yin abin da aka ce yana nuna daraja wa annabi yana nuna girman annabi haka ne haka ne wallahi wannan na amma duk abin da kuma yake nuna ainihin kaskanci ga annabi kamar shi annabi na sallallahu alaihi wasallam haka haka haka har ma mutum ya ne a ziyarci annabi ziyarar annabi bai da amfani to wani mutane suna tunantar ni ba mutanen da suke irin wannan maganganun ma har za su yarda su doke jagora addini kuwa gaskiya gaskiya kan abun dubawa ne wannan magana wannan abun dubawa ne domin wannan yake tabbatar da cewa ba su da amana na addini tun daga abubuwan da ya tabbata daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da kake karantawa da kake karantawa yanzu a cikin bin Bill bin Bill Baz yake faɗan wannan magana da bakin shi kwarai da gaske bin Baz kuma suka dora ta a duniya an masa fatawa akwai muryan sa na gaya maka muryan ba ta fita ne yake faɗan wannan sai biya sai suka rubuta amsan da ba din dan mai karatu ya fi gane ina aka dosa kuma dama su mutane ne wanda suka yi kwari tun daga ainihin wato jagoransu dan Abdulwahab. duk abin da ya shafi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sunan suka iya rushewa kamar yadda ka buga misali a ce annabi ya yi bauli a tsaye subhanallah a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana iyayensa kaza ne subhanallah a ce a ce an rayar da iyayensa ce bai inganta ba bai yi kaza ba abubuwa dai to barkaci dai ba abin da ya gaya manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama wanda wannan abu da ya gaya wa annabi wallahi da fafaroma ne ya gaya wa annabi wannan magana ina mai tabbatar maka shan wuji ta ba wallahi wasu mutane wanda rayukansu bai ba kunci layira suna da mugun yawa da duniya ya ta girgiza wallahi da fafaro ne faɗi wannan magana yanzu shakka burhanuddin ina magana da Bukhari ya ya kawo a cikin ko ya ce ta'aridi kawai kama annaba hawai kawai ma kawai kawai kama annaba ɗan wuta ne ke harni mai gani wannan haka yake wannan haka yake ai su a nan kan ai sun shi yasa dama ba da su gane ba su da imani bai sun zo mutuwa sabiya da imamu qadir ai abubuwan da ya kawo akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riga ma da da ka siffanta rigar manzo Allah ka ce rigan annabi ta yi datti ce hukuncin kisa ne akan mutum hake faɗa ce ka ce rigan annabi ta yi datti domin alamta shi ne da kaskanci to bari ka ji kuma babban maganar da shi ya faɗa a nan bari ka ci da ya karyata wannan hadisin ba ma ita ne abun mama abun luran ba sai ya ce wa kazalika qauluhu yace ya sake faɗan cewa haka kuma da yace hazihi wannan hadisin yace mawdu'atun makzuba alan nabi yace wannan ƙarya ne kuma abun ƙaryatawa ne daga manzo Allah sai ya ce wa kazalika qauluhu haka kuma fadin fadin su da suke cewa ko faɗin annabi da ake ce annabi ne yace kulika minan nuri an halicce shi daga haske ne sai ya ce la asla lahu ba ta da asali bal ke ce bari kai bari gaya muku abin da aka halicci annabi da shi ya ce kulika min ma'in mahini a billahi min shaitan raji wai an halicci annabi ne daga ruwa walakantaccen ruwa inna lillahi wallahi haka bilbas in ji bilbas ya ce ya ce misluma kulikan nasu al'akharu ce kamar yadda aka halicci shauran mutane daban ya ce kamar yadda aka halicci shauran mutane daban haka shi ma shi ma aka aka yi shi irin su a'udhu billahi minash shaitani rajim wallahi sai ce kulik ya sake maimaita kulika min ma'i abdullahi bin abdul mutallibi wa min ma'i aminata ummu ce wai an halicce shi ne daga ruwa na mahaifinsa abdullahi dan abdul mutallib da kuma ruwa na amina mahaifiyarsa a uzu billahi mina shaitan a uzu billahi mina shaitan wai a ce ke sa so sallallahu alaihi wasallam wannan magana faɗanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafurci duk wanda ya faɗa ya daidai ya tuba wannan kafurci ne faɗanta wannan wannan wannan magana kuma wannan magana in Allah da kamar yadda muka ce da mu kawo muryar shi Jafar ita ya ɗauka ita ma haka ya faɗa ya ce hadisi ne la asala lahu hadisi ne na ƙarya na sufaye cewa an halicci annabi daga haske to shi dai Jafar da yake ya san dai haɗe kalubale ba ƙasan ba ne duk da suna da ɗaurin gindi to bai ƙara dai wannan maganan ba amma da yake ba su da kunya sun sha faɗan wani irin waɗannan maganganu din sabila da haka sai ya ce an halicce shi ne sai ya ce walam yuhlak minan nuri ba halicce shi daga nuri daga haske ba amma kuma da yake Allah ba zalimu ba ba sai kuma Allah ya kareta shi wai sai ya ce walakin Allah ja'alahu nuran alaihi salatu wassalam wai sai dai kuma Allah ya sanya shi kuma haske ne a ah, ba cinya ba kafan baya kada <laughs> warwara to eh, wannan shi abin da malamu shi bawo shi yake cewa ba cinya ba kafan baya yace walakin Allah ja'alahu nuran sai dai Allah ya sanya shi ne haske to kuma ka ce ba halicce shi daga haske ba kuma ka ce Allah ya halicce ya ya ya yi shi da haske ka ce an yi shi ne daga ruwa a'udhu billahi wala kan walakantacce ruwa nan kafirci ne a'udhu billahi Allah ya kiyaye mu gaban fadan irin wannan magana Allah ya tsare mu sai ya sake cewa kuma ja'alahu sirajan muniran Allah ya sanya shi wato fitila ne mai haskakawa to dan Allah duk wanda ya ji maganar fitila ne duk wanda ya ji maganar fitila ya san fitila haske ne a cikinta fitila haske ne a cikinta kuma duk wanda ya zo cikin fitila ne ga abin da yake nema da ta haska masa bukatunsa nawa kuma da ba fitila da tafiya da daddare ma ba zai yi ba yasa mutanen da idan dare ma sukan yada zango sai a kunna wuta domin shauran matafiya su ga cewa akwai matafiya da suka yada zango a guri sai su je wurin still dai fitila dai wani alabi ne mai shiryarwa to ya ce eh dai Allah ya sanya shi wato haske ne kuma ya sanya shi fitila ne mai haskaka duk da ko bai faɗi wannan ba mu dama Qur'ani ya gaya mana yawwa sai ya ce bima Allahu min alwahi wai tafiya da abin da Allah ya bashi na wahayi bima anzalallahu alaihi min alwahi min alqur'ani wa sunna da abin da Allah ya saukar masa ya masa na wahayi na alqur'ani da sunna jalahu Allah jalahu Allah nuran Linnasi. Allah ya sanya shi haske ne ga mutane a to dai ba cinya ba kafan baya ruwa yana haske ne ai ruwa baya haske ko ba ka shi malamin shi ta ba Ko yake yawwa to sabi ya ka wannan magana da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai bari mu tambayi babban malamin tafsirin nan mu ji yadda ya fassara alqur'ani mai girma shine wato ibnu jarir dabari ya faɗa a hmm. cikin tafsirinsa da ya zo wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ayan da ranar makaranta shi malamu ta ba tajja'u hmm. min allahi nur wa kitabun mubin a cikin suratul ma'ida sai ya ce ya jalla sana'u li ha'ula allazina khadabahum min ahli kitabi yace Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma waɗanda yake zance da suna wato ahli kitabi sune yahudu da nasara yace Allah yace qad ja'akum ya ahla taurati wal injil min Allah nurun yace ya ku abuta at-taura da injila yahudu da nasara kenan yace haqiqa min al qad ja'akum min Allah nurun nan yace haqiqa haske ya zo muku daga Allah din nan yace ya ali bin nuri abinda Allah yake nufi da hasken nan yace Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine hasken haka ibnu jarir dabari ya faɗa kuma qur'ani Allah ne dama ya fara faɗa yawa yawa na ce wannan haka yake wannan haka yake to amma ka duba shi ya ce abun ba ta da asali ba ta da asali ya zo faɗin kunan magana kan manzo Allah ya zo kuma ya ce Allah ya ya mai da shi aski to ga ibnu jarir dabari yana fassara mana wannan aya ya ce ai yadda Allah ya faɗan nan ya tabbatar mana cewa kar wani ma shaidani ya zo ya faɗi wani magana ya ce wa ya fassara ka duk da a ka'ida da su ne suke da wannan fahimta cewa da su Allah ya faɗi magana ya su ringa ɗauko asar na Abdullahi bin Abbas din nan yana ce matabiya ina ce muku Allah ya ce annabi ya ce kuna ce mun kala fulanu kala fulanu yace ba ku tsoron Allah ya muku ruwan duwatsu daga sama haka suke yau faɗa idan suka zo suka samu fahimta ta dace da fahimtar su suka samu nasi a kai to mu ga Allah ya tabbatar mana cewa ya gaya ya ma'al kitabi ya al kitabi ja'akum min Allah nuru wa kitabun mubin hmm. to sai ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce wannan haske din allazi anara hmm. Allah bil haqqa ya ce wanda Allah ya haska gaskiya da shi sallallahu alaihi wasallam wa azhara bil islam Allah kuma bayyana musulunci da shi wa haka haqa bi shirka Allah kuma ya shafa shirka da shi wa nur nurun yace annabi Muhammad haske ne wani irin haske ne ni ba limas tarihi ga duk wanda ya nema haskaka da shi shi ma ya zama haske inji ibnu jarir da bai ka ji wanda suka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace wa min inaratihi haqu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min inaratihi alhaqu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yana daga haskensa sallallahu alaihi wasallama gaskiya da yazo da ita tsira Allah tabbata gare shi yace tabyunuhu lil yahudi kasiran ma kanu yukhfuna min al kitabi yace bayanin da annabi ya dinga yi ma yahudawa na abubuwan da suka zamo suke koyewa na cikin alqur'ani ai na cikin littattafan su da yawa annabi ya zo ta bayyana wannan abu yace wannan yana gwada annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne amma Allah wanda yake tare da mu yace ai yana nufin haske ne na ma'ana a ah, barka ji abin da ya faɗa a gaba eh barka ji abin da ya faɗa yace qala Allah ta'ala yace Allah ta'ala ya ya faɗa ya ɗauko ayan nan na suratul Ya ce Allah yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira wa bashirul mu'minina bi anna lahum min Allah falalan kabira ya kawo wannan aya ya kai wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu mun aike ka dan ka zamo mai shaida dan ka zamo mai bishara dan ka zamo mai gargadi dan ka zama mai kira zuwa ga Allah dan ka zama fitila mai haskawa dan kuma ka zama mai bushara wa muminai cewa Allah ya tanada musu falala mai girma to sai wannan mufassiri wannan mufassiri ibnu jarir tabari yace lamma kana sallallahu alaihi wa sallam yace yayin da annabi sirra Allah tabbata gare shi ya zamo sirajan ya ce shi fitila ne muniran mai haskakawa ya ji ba shi malam ba sai ce ilka-inati. mai haskakawa ne ma dukkan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce hissan wa ma'anan shi fitila ne mai haskakawa ma dukkan halitta ya ce hissan wa ma'anan Shau malamin jama'a ku ne manyan malamai ku kuke gaya mana ma'anar hissa. Eh, ya ce, da kaki shi sa ɗazi na ce, kar wani ma ya zato ya ce, aya, ai hasken da ma'ana ne, sai ya ce hissan wa ma'anan. Shi ne magana. Haske ne mai haskakawa ma dukkan halitta na ganin ido da kuma ma'ana. Eh, shi haske ne na ganin ido, ta mun koma hadisan nan kenan. da sabon nan suka dinga gaya mana wanda ɗazu muka ɗan yi biye shi muka yi highlighting da su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne hissan wa ma'ana sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin abu boye haka yake a bayyana ma haka yake yau alhamdulillah shi malam mu ji ta ba kaga sai sai sai ke wani magana kaga kwago da karama sai ce mm. zairan wa kaga baka ta fito sha Allah ba baka ta kai yace zahiri da koye da sarari kamar daga bada haka yace annabi haske ne zahiri da koye sallallahu alaihi wasallam hissa mamana yace fa huwa Nuri ya sake faɗa cewa shi haske ne min babu aula yace na babu da ya fi cancanta a faɗa masa kawai shi haske ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ammal fadlu allazi amara an yi bashir bi nasu yace amma falala da Allah yake ce wa wa bashirul mu'minina bi anna lahum min allahi falalan kabiran din Ya yace wannan falala da Allah yake ce bishara da shi wa mu'minai huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam yace shi ne kansa shi ne falalan shi ne annabi Muhammadu ne Allah yake ce yi bishara wa mu'minai da shi karan kansa ga da suka san ma'anar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace la'annahu rahmatu al-mudatu yace domin shine rahama wanda Allah ya yi kyauta da shi lil alamin ga halitta gaba daya yace ai da yace cewa bashir lil mu'minina kai albashir wa mu'mine din nan cewa suna da falala daga Allah mai girma ka ci yadda ya fassara falalai yace ai yace huwa hu sallallahu alaihi wasallama shi kansa ne annabi sallallahu alaihi wasallama din shi ne falalan domin shi ne rahama wanda Allah ya kyautansa wa halitta a cikin rahamar sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fakanal fakanal mubashir bihi ainul mubashir sallallahu alaihi wasallam yace sai ya zabo shi mai bushara a fakanal mubashir bihi abinda ake bushara da shi din shi da ainul kuma mubashir ainul mubashir sallallahu alaihi wasallam ainihin abubuwan bushara shine kuma ainihin abu bushara din annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam ko shine ainihin mai bushara din sallallahu alaihi wasallam kaga da yake imamu tabari su baye ne kaga yadda suke yadda gaba daya yake fito da ayoyin akan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan muka gama muka tsaya da wannan ayoyi na alqur'ani ko wannan karatu namu ta isa biya da mu dama ba mu karatu da yawa amma dan karatu na hadisi guda daya ko ba ko shi malamin ta ba mu muka zo ne mu faɗa abu yawwa wanda take khairul kalami ma kadda ma ma ma ma khairul kalami ma ma kalla wa dalla ko yawwa yawwa to idan muka zo ko muka dauki wani hadisi wanda a akhraja ahmad ibn abdullahi al-kidafi fi juz'ihi kama fi ibt idan muka dauki wannan hadisi da wannan marawaici ko wannan malamin hadisi da ake kira Ahmad dan Abdullahi Al-Kidabi ya kawo a cikin littafin nan na Intail Asma'i juz'i na biyu safa na 170 kala yace akhbarana Amr ibn Abi Amr yace hmm. Amr dan Abi Amr ya ba mu labari ya gaya mana hadisi an Muhammad ibn Sa'ibi an Abi Salih daga Muhammad dan Sa'ib daga Abi Salih Anibin abbas radiyallahu anhu daga abdullahi dan abbasu Allah ya kara masa yadda hmm. yace lam yakun li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zullun haji ba magana da nasu kake faɗa shi malamin ji ta ba hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ijab abdullahi bin abbas yace annabi ba bayi da inuwa lam hmm. yakun lahu sallallahu alaihi wasallam zullun wa lam yakum ma shamsin qaddu illa gadaba galaba lau ashamsi ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai da inuwa irin Ya ce bai taba tsayuwa tare da rana ba face sai yarin jayi hasken rana wannan shi malamin shi ne yake gwada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gwada mana annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne kaga maganar ibn jarir dabari ta fito maganar sufaye ta fito bai taba tsayuwa da rana ba sai yarin jayi hasken rana illa gadaba dau ash-shams kuma shi na abin da kuma mamaki idan kuma suka samu wani abu a cikin wannan tafsiri mai girma haka wanda yake tabbatar da daraja da kuma wani abu da ya karfafa bangaren su sai ga suna kawo hujja da shi haka amma yanzu ka ji yadda jarir tsabari imamul mufassirin lallai yadda yake bayani akan inuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a nan garin kuwa a samu wai wani mai da'awan malinta wai har yana cewa suna cewa wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma da inuwa wai me yasa yaje Assalamu alaikum malam mai baro da ka gyara muryanka maganan baya fita da kyau malam mai baro ta to baya fita eh maganan ka baya eh. fita da kyau yana dan season kadan eh ba na jin ka ni kuma yanzu ba na jin ka shehu ji ta ba har yanzu ba na ji har yanzu ba na jin ka amma ban san ko sarki zaki na jin ka ba eh ba na jin ka har yanzu zaki amma magana magana ka baya fita ma sam sam sam sam sam eh kwata kwata ba murya kwata ba jin ka eh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 ومن يجالس مبغض الشيخ هلك وذل في مهامه وفي حرك والله har yanzu wallahi har yanzu she mai barota da ka kashe da ka kashe wayanka ka kunna kuma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 nakan nade mishi nakan nade mishi hamada daji daji hamada hamada nakan nade shi nakan nade shi nade mishi hamada ne idan nan nade mai wannan daji hamada shin kai shi hadaran Allah shin kai shi hadaran Allah ko da la ishara ko da da ishara ba zikiri ba zikiri ishara ishara ishara ishara she gane Allah she gane Allah Thank you. abin shehu mala ya ce abin shehu ba karatu ba ne wo na littafi mala ya ce abin shehu ba batun karatu ba ne saboda hmm. shi ga malami ni shehu abin shehu ba batun karatu <laughs> ba na littafi hmm. ka san nahu kasan sarfu kasan kasan balaga kasan mantik a ba haka ba wannan in kasan sunan wannan in kasan sunan shi zai mai da kai munkiri shi zai mai da kai munkiri eh. domin abin ya wuce littafi domin wannan na shehu ya wuce wannan ya wuce littafi ya wuce littafi ke ka zama babban munkiri sai ka zama babban mukiri ya ce na san ya ce na san na san sarfu na san sarfu na san balaga na san balaga na san mantik na san mantik na san luga na san luga ga ga wani ilimi kuma na fito ga wani ilimi kuma shi kuma langa ya ya ne gaba ke ko wani ilimi ce ce ilimi ya kosa ya kosa ma ce ce ilimi ya kosa ya kosa ce ce ba wani ilimi ce ce ba wani ilimi da zai gwada maka Allah da zai gwada maka Allah kamar nahu kamar nahu hmm. kuma haka nan ne kuma haka nan ne ko ba haka nan ba kuma ba haka ba ne hmm. ka gani ko Na'am. Domin wanda suka san Allah nan. Wanda suka san Allah. Da nahu suke misali. Da nahu kuma kuma suke misali.

أما معروفا أما معروفا لدى كل العقل فما عرف المختار إلا بنفسه النبي با سن شي النبي با سن شيء شي شي شي شي كما النبي كن زن نكرا ما لا تي كن زن نكرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كاغا يسرا يسرا بيو مالك كاغا يسرا يسرا بيو غا نكيرا كينا نكيرا كينا يسرا فرقو يسرا فرقو نكيرا ني نكيرا ني me yasa kike mishi nakira me yasa kike masa nakira domin bai da alif da domin bai da alif da na biyu kuma na biyu kuma ba alif da ba alif da ya zama nakira ya zama nakira amma na farkon nan amma na farkon nan al usru gaga akwai Ali akwai an san wannan tsananin an san wannan tsananin al'usur na biyu shi ma na biyun nan shi dai na biyun nan shi ne na farko ba wani daban ba wani daban bane na'am da Allah ke gaya ma annabi da Allah ke gaya ma na yi maka komi na yi maka komai fana laka zikira na ɗaukaka ambatonka na wurin kalmar shahada wanda ya zo wa alaikum salam ana ganin a karasa program din koyi haka eh amma lalle bana bana jin kariyar su na eh, domin in ba jin shi ba ya ɗauki kira kenan saboda malam mujita ba ban sa abin da ya faru ba ya kamata ko a ce ana jin ka malam mujita ba har yanzu ba ma jin ka gaskiya kuma kai kana jin sam sam kai kana jin mu to wallahi mu ba mu jin ka kwata kwata idan mu karasa program din ko ya kai sai dai bare ya yi kira ba sai dai in zaki kai da <laughs> Daki ko kai gashi ba gashin daɗi. To ba kuma sai dai mu karasa koyi haka, a karasa ba matsala. Da ya zauna koyi. Eh to, bar mu sake ba shi dama. Na ga jama'a na jin na na na jin daɗi. Na ga Malam Ibrahim din kama na ga kamar kamar kana jin daɗin wa'azin Chief Imam. Eh a ka sosai ma ko. Ai eh, wallahi wallahi sosai. Wallahi zai wallahi na jin daɗi. Ai na jin daɗin magana. bana shau sha rubutu ai arifi ne masanin Allah ne Malamin da ba wani waya kake amfani da ita da ka koma da shi sun baka ka da yafi <laughs> zaki zaki <laughs> zaki kai da ku yi canje kai da ka turo masa da naka ta wasu ke da maka da nasa Allah na eh. dariya na dariya da yawan kai na eh. ciwo yake. Eh Allah sarki ta yi zaki. Eh, Ka tafi malam da ba network. Malam ni na ganin zaki mu ƙarasa program ɗin haka. Ya makale ne abun. A batta kawai. San ba ji. Mamaji. Ya bar shi kawai zaki haka. Lalla ko kafin na kare ko muryan ya dawo. Ya bari ko haka. Nan da ƙara minti goma kawai. to yawa to shi kenan tunda nan shi ne kuma su audio suna ji na ana ce masu sauraro to to to shi kenan to sabila da haka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wannan ruwaya don da ta biyo kan abdullahi bin abbas ya ce baya da inuwa sallallahu alaihi wasallam kuma walam yaqum ma shamsin kaddu illa da dau ash-shamsi bai taba tsayuwa tare da rana ba sai hasken sa ya rinjaye hasken rana wala mai kuma asirajin kaddu bai taba tsayuwa tare da wata fitila ba laga da uhu ala dau isiraj yace sai hasken annabi ya rinjaye hasken wannan fitilan isnaduhu sahihu ne yace isnadun wannan hadisi ingantacce ne daga Abdullahi dan Abbas to kaga abun mamaki amma kwanan nan na ji wani mutumi wani dan wasan kwaikwayo domin wannan mutumin dan wasan kwaikwayo ne eh domin ba ba wai addini yake karantarwa ba wasan kwaikwayo ke kai gara ma masu wasan kwaikwayo tunda kaga abun da yazo faɗa akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga hatta masu wasan kwaikwayo sanda suka masa raddi tabiya da duk duk mutumin da ya zamo malamai suna ba da wani karatu suka ce idan rashin mutuncin mutum yayi yawa yayi yawa baya bambance babba dan shekarunsa baya bambance sa'ansa baya bambance na ƙasa da shi baya bambanta wanda ya fi shi kaɗan to suka ce in dai ka ga duk wannan martaba maratib guda hudu din mutum baya daga kafa ko ɗaya daga ciki suka ce in Allah ya yarda in ka bibiya za ka samu ba dan halal bane lalle ya kama malamai suka bala kuma wannan tajriba na rayuwa haka ne wannan mutumi dan wasan kwaikwayo na dutsen tanshi a Bauchi ba da kai mamakin abin da yake gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka duba dai taron maulidi yadda ya zo dinga faɗan wani magana ka duba kuma ka duba da yake matsariki ne a yi haƙuri mutane in aka taɓa manzo Allah dole mu taɓa mutum da yake matsariki ne kwanan nan bai gama faɗa da wasu mazauna Amerika da Ingila duk wai mutanenmu da suke zaune a manya a ƙasan Turai ya ce zamansu a ƙasan kafirai bai halatta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga irin su ne masu zafin kan addini wanda suke sa a dinga ɗauko irin wannan fatawa ana gwada ma sauran wanda ba musulmai ba na duniya na ce to kun ji abin da suke faɗa kun ji abin da suke faɗa alhali mu wa'annan mutanen ba ahlul kitabi ne ba yawancin su dan da su ce maka su kristan ƴaƴan su ma an iya halatta ma ma'aura kuma abincin su ma qur'ani ya ce mu ci al yawma uhilla lakum wa uhilla lakum menene ba dayyibatu wa da'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa da'amukum hillul lahum wal musanati minal mu'minati wal musanati minal ladzina utul kitaba idza atitumuhunna ujurahunna haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ƴaƴan su ma Allah ya ce mu aure da su biya da usulubi da musulunci amma zo ce zaman a wajen bai halatta ba Allah sa suka zo suka sa shi a gaba wani ya zo da shigan gayu ya dinga sirfe shi gyaran larabci ya masa nan ya jawo li'ilafi bai iya duk an sani abin da ya faru da ta masa ba da yake tsariki ne maulidi tana zuwa yanzu faɗi magana akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi duba har ka duba yayin halal a cikin su yanda suka fito suka ce ai wannan taro ko ba kuma ana karanta Qur'ani ana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni yana ɗaya daga cikin zamanin ce barin bata baki na a a kansa ba ma amma kaga ƴan uwa da suka zo aka gyara masa aka gyara masa zama amma muna ji ya zo ce ƙarya ne Waya ce wai waya nan bai da inuwa ko inuwa girgije na bunsa yace ƙarya ne ko sarkin garinmu ne aka ce ana bin da aka bari dan girmama shi da aka iya ce eh to hala haka ne ko da ni ban taba gani ba kare dan yi abin nan amma annabi mun. amma da ya zo kan maganar iyayen manzon Allah kullum kullun abauci shine a gaba wajen maimaita wannan maganar wallahi tallahi da yace ɗan tselen kwani bai da iyaye to ga dai Abdullahi bin Abbas ya ce annabi bai da inuwa mu bai taba tsayuwa tare da rana bai ya rinjaye ta kuma ya ce sitil kuma Ibn Jauzi ya fitar da wannan ma a filwafa bi ta'rifil fada'il Mustafa yace a wata littafi alwafa bi ta'rifi fada'il Mustafa a juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da goma shi ma ya kawo wannan ya cewa daga Abdullahi dan Abbas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama bai da inuwa in ya tsaya kuma hasken sai ya rinjayi hasken wato wato rana sannan idan ka je ka duba akrajahu hakim imamu hakim ya fitar wa tirmizi da imamu tirmizi fi nawadir usul a nawadir usul bi isnadin mursal da isnadi mursali juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da biyu min ɗari ki zakawana abi salih as-sammani az-ziyad al-madini ash-shikka as-sabt yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun bai zamo yiralahu zullu fi shams annabi ba ganin sa a cikin rana wala fi kamari haka kuma a cikin wata ma idan wata ya haskaka sama yana ba mutane inuwa ce annabi shi ba ba a ganin sa a rana ko a wata wala asari a da'i hajatin yace kuma ba a taba ganin gurbin biyan bukatansa ba yayi bayan gida a je a ga bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba a taba gani ba mursalun hasanun ligairi ya ce hadisi ne mursali hasanun ne kuma Ligairi a wani in aka ɗauko ruwayan da zo a hasani yana walahu shahidu ala kauni nuran ce akwai da yake gwada annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne Wa nuru kuma haske kuwa lazin zilla kowa san haske bai da bai da inuwa wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabiya da haka duk wanda zai zo ya gaya mana wani magana bayan wannan magana na annabi sallallahu alaihi wasallama to makiyin manzon Allah ne duk wanda zai zo yin wata magana akan an ce annaba suke ne kai wai ba wani riba suke so su samu ne wani riba ake so a ce maka mu mun ce annaba suke ne kai ka zo kana ce ba suke bane ne kake so ka gwada mana kana so a ce annabi duhu ne shine kawai ko bai faɗa ba abinda wato hasashe ya tabbatar kenan yana so ya gwada mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi a ce annabi duhu sallallahu alaihi wasallam sannan idan muka je ruwaya na ibn saba'i kama fi sharhi zarqani ala mawahibul ludniya lisqasdalani idan ka duba sharhin na zarqani da ya a mawahibul ludniya ya ce kana sallallahu alaihi wasallam nuran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance haske ne fa kana izamasha fi shamsi ya kasance idan yayi tafiya cikin rana awul kamar ko cikin wata la yazharu lahu zullu baya bayyana mu annabi inuwa rana ko da ba sa bashi inuwa sallallahu alaihi wasallam kala gai wani sai yace bashari lahu qawlu sallallahu alaihi wasallam yace kuma ana kafa hujja ana istishari da fadin annabi da yake faɗa fi du'a'i da yake faɗa cikin hadisin sa a cikin sa na ingantaccen hadisi yake ce waje anni nuran yake ce Allah ka sanya ni zamo haske zamo ni haske ne to kana so ka ce mana Allah bai kamsa addu'an annabi Muhammadu bari ya wurin masu faɗin haka ka duba hadisin nan na Imam Muslim ya fitar a cikin sahihi nasa jizgi na hudu shafi na ɗari da hamsin da takwas daga Abdullahi dan Abbas ya ce sun maharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ila salati zuwa ga sallah <clears throat> fasalla sai annabi ya yi sallah faj'ala yaqulu fi salati sai annabi ya zauna yana faɗa a cikin sallansa au fi sujudihi ko kuma a cikin sujadansa yaji annabi na faɗan cewa Allahumma ja'al fi qalbi nuran Allah ka sanya wato haske a cikin zuciyana wa fi sam'i nuran ka sanya haske a cikin na wa fi basri nuran ka sanya haske a cikin gani na? wa an yamini nuran Allah ka sanya haske a dama na wa an shimali nuran ka sanya haske a hagun dina wa amami nuran Allah ka sanya haske a gaba na? wa alfi nuran Allah ka sanya haske a baya na? wa fauki nuran Allah ka sanya haske a sama na Wataci nuran Allah ka sanya haske a karkashi na alli nuran Allah ka sanya ni in zamo haske au waje alli. akwai waje alli akwai kuma ruwan da yazo alli nuran da nunu nuqaya ka sanya ni in zamo haske ya Allah in sho malamin ji tafa abin da suke so su gwada mana a nan koda koda babu in cin ruwayoyi na sabai in ka ɗauki wannan hadisi ko ya gwada maka annabi shi haske ka san dai annabi baya addu'a ce Allah bai karba ba ya ce a sanya haske a idansa jinsa ganinsa bayansa gabansa damansa saman sa, samansa sa, a sanya shi mai shi kansa ya zama haske da ya muka zo muka ce annaba haske ne ya ka ce a ba haske bane me kake so ka gwada mana kana so ka karyata manzon Allah ne annabin damu na annabin damu karba ko naka na sahabban damu karba ko naka to sai di malam muji ta ni da wa'innan wato yan hujjoji nawa wanda nauyinsu ya fi dutsen uhudu da dukan mu a bauchi muke yance ya fi dutsen warinci wani babban dutse ne a bauchi duk dan bauchi ya san shi ko ba ko zai shi ko bauchi insha Allah ya san wannan dutse eh, yana nan gabar da gari babban dutse ne to nauyin wannan hujjoji ya fi dutsen uhudu ko ya fi dutsen duniya ma duka dinga magana ne na annabi Muhammadu da kuma ayoyin alkur'ani mun kawo da kuma manyan malamai bayan Allah sai da haka da wannan kalamu na nake ce a gashi kuma bare yi mu dauki wato kira ba tun da shi shi malamin ji tafa ba mu jin amma bari mu ba da minti ɗaya ko da iya yiwa mu ji muryarsa yadda da ya zamo an amsa kira ɗin na assalamu alaikum Eh, Allah ya bana ji su kuma masu kira bare yi direct na ji su ba kuma da da su yi kira bare yin ji ba ko ok ok ok to to shi kenan a yi addu'a to to shi kenan to yan uwa sai ku yi haƙuri bisa yanda shi jagoran shiri namu sai di malam mujitafa wanda yake wakili na zakin ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma mai girma wato sarkin Hausawa na kasan Amerika gaba ɗaya da kasan wato Canada shine wato sarki zaki Allah ya ƙara masa basira da ɗaukaka da lafiya kuma shi wakilinsa shi Malam jita ba Allah ubangiji ya ba mu albarkan manzan Allah dan wannan haske da muka karanta na annabi Muhammadu a ruwayoyi Allah muna roƙonka ka gadar mana da wannan haske na manzo Allah zahiri da baɗini Allah ka mana lamana komai mu ya zama haske dan hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan shafi Allah ya kara mata tsayuwa duk abin da muka sa gaba na alkhairi Allah ka mana dan farin gani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama na cewa ma da ku a sati na gaba in Allah ya yarda karatu na nan na zuwa a wannan rana ta litinin daidai takwas da rabi ko zuwa tara insha Allah agogon Najeriya da Nijar na ce abokin ku ne masoyin ku Burhanuddin Ibn Shan Muhammad Amin Bauchi Malam Goje Najeriya na ce assalamu Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma al khatimi ma sabaka nasla bil haqq hadi ila siratal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa qidari azim sarki zaki yana fama da zazzabi Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa wannan madadin.